Mimi Fire New Update. Assalamu alaikum wa wabarakatuh. A cikin wannan bidiyon insha Allah zai muku bayani akan update da Mimi Fire suka fitar a jiya da dare zuwa yau da su da sauran exchanges da suke a bibiyar su. Wanda wannan update ba update ne mai daɗi ba ga duk wanda yake mining na Mimi Fire. Kuma hakan tana nuna cewa Mimi Fire fa zai iya yiwa ba listin za su yi ba kawai sun karɓi kuɗin mutane ne amma ku tsaya ku sare ni kuma ku kalle abin da zan nuna muku a cikin wannan bidiyon kar wannan kuma yasa ka ce wai gaba ɗaya ka daina mining za ka iya ka daina sai kuma a zo a yi wani wanda zai ba da kuɗi ba tare da kuma ka saka ko ku ba dama na faɗa muku kar ku saka kuɗin ku a cikin wa'annan abubuwan za mu shiga cikin telegram kamar haka idan mun shiga a cikin telegram sai mu jira shi sai mu yi sacin na mimipai so bayan fa ya bude sai mu danna play and end idan muka danna play and end sai mu jira kamar haka so bayan ya bude za mu ga wannan abubuwan har yanzu ba tsayar da su ba kuma wanda suka ce za su yi a snapshot ya kamata wa'annan abubuwan a tsayar da su so bari mu zo mu duba nan da suka rubuta airdrop gashi na rubuta mining end in nine days wanda hakan me yake nufi akwai lauje cikin naɗi akwai yiwuwar za su gudu da kuɗin da aka tura musu na mutane wanda suka sayi premium waye waye da yawa daga cikin mutane sun yi kuma ni na yi ni ma kaina amma ban ce mutane su ba na hana mutane su yi saboda hangin matsalolin da ke iya faruwa a cikin wannan project din so bari mu dawo back bayan mun dawo back za mu koma cikin twitter sai mai sacin na bari mu fara da okx so akwai wani hoto da yake yawo wanda zan nuna muku shi ku tabbatar da ƙarya ne saboda haka ba kowane screenshot ne za ku gani ana yawo da shi kuna ɗauka ba so bari mu ga yanzu ga shi anan bari mu dawo 2 hours breaking news bitcoin hit a new all time high bari mu dawo wannan ba shi abin da muke buƙatar mu gani ba ga shi anan awa uku da suka wuce new listing gashi nan OKS will list Mimify at Mimify Club YY gashi nan suka ce 22 ga watan Nuwamba kun ga sun canja ko daga 12 sun mayar da shi 22 so zai iya yiwa kwata-kwata ba listing za a yi ba zai iya yiwa kuma za a yi listing ne kawai suna so su karɓi kuɗin mutane ne su yi providing liquidity wa project nasu komai zai iya faruwa sai suka ce mutum ya dan danna nan domin ya karanta wasu dalilai to wannan dalilai ba wai dole bane sai na karanta su bari mu koma ku coin domin na muku ba kowane screenshot ne za a tura muku cikin group group kuna ta wani jin daɗi ai project zai kaza don akwai wani screenshot da yake yawo na Mimify za su yi lancin a sha biyu wanda ku coin suka yi kuma wanda hakan ƙarya ne bari so kun gan anan ko kun ga shiga yanan ko ready to dab into mimify we are break down the trending telegram based crypto game mimify with uh, an airdrop launching on November 12. Mimify is available on KuCoin pre-market. To wannan abin da nake so in gani. Bari mu shiga abin da aka sake shi hudu ga watan November ko? So, kun ga wannan ko? So, ni ban gan shi a cikin KuCoin ba, amma zan je in duba yanzu. Bari mu yi minimizing a uh, bari mu yi minimizing mu shiga twitter sai mu duba kucoin din ko za mu yi sacin na kucoin ku dan yi hakuri don abun na son ku tabbatar da irin wannan ba kowane abu ne ya kamata a ɗauka ba saboda kuɗu ga watan Nuwamba din nan aka sake shi to bari mu ja ƙasa dai mu yi scrolling yanzu wannan shine kwana uku da suka wuce wannan awa bakwai so abin da ma sauki bari in je sama sai in sacin din abin saboda in na sacin zan iya samun shi sai in shiga cikin saman nan bari in dawo don ba ku ga inda na shiga ba don wasu ba san yadda ake wannan sacin din bana zaka ka zo wannan alamar sai ka rubuta misali me fai duk wani abu da ya shafe shi za iya samun sa so bari in danna saci din nan so kun ga 29 october daga 29 october ku koyan ba su sake wani posting akan fai ba wanda wancan wannan screenshot hakan ta nuna ah, ƙarya ne ba gaskiya ba ne wannan editing ɗin uh, ah, abin nan ne AI ah, AI ana yin komai da shi kun ga an ce karfe uku da minti shida na, na, na, yamma ke na marici kuma hudu ga watan Nuwamba 2024 amma idan muka zo cikin kukon ɗin muka duba kun ga daga bakin 29 Oktoba ba su sake maganan wannan uh, ah, abin nan din ba so bari mu fita cikinsa sai mu sake sacin na uh, get.io sorry Get.io kun ganta anan exchange ce ko suna da mutum miliyan biyu bari mu dawo nan sai mu yi sacin na memify shi ma a ciki kamar haka kun ga babu komai a kai abin da mamaki babu wani following nasu a nan wajen Ah, babu wani posting da suka yi so bari mu koma akan mu duba ah, bitget so ga bitget anan za mu koma mai sacin nata kun ga suna da tun mutum miliyan hudu sai mu yi sacin anan sai mu rubuta mimi fai mimi fai sai mu yi sacin so kun kun ga tun 25 ga watan September da suka yi posting ba su sake posting na mimi fai ba kun gan shi ko kun gani 25 ah, September Octo September October November almost 3 months so bari mu koma back za mu koma cikin telegram ne sai mu ci gaba da abun sai mu taba nan wajen airdrop din kamar haka sai mu koma mu danna nan wajen sai mu tabbatar da gaskiya suke yi wannan sun canza kun ga mining n in 10 days a ah, in 9 days so bari mu yi minimizing again mu shiga cikin OKX wallet wanda a can za mu tabbatar shin ko kuskure aka samu a wannan abun ya canza idan har bai canja anan ba to kuskure aka samu idan kuma ya canja anan to ɗayan biyu ne ko wannan memify scams ne gaba ɗaya ko kuma akwai wata matsala da suka sa suka daga wannan listin ɗin zuwa 22 ga watan Nuwamba wanda hakan ba daɗi ba ne ga duk wanda yake imanin ɗinsa su bar mu jira abin ya buɗe. so yanzu gashi anan ya bude sai mu duba wajen mimify kun ganshi shi anan ko za mu yi checking so kun ga sun ƙara shi ko a yanzu sun ƙara shi 10 days kenan kuma anan sun rubuta snapshot November 15 kamar bidiyon da ne a jiya abinda suka nuna jiya daga karfe 1 na dare zuwa sha biyu na rana na yau wacin sha biyu na rana na, na, na rana namu za su iya tsayar da wannan za su yi snapshot amma kun ga sun canja abun so gaskiya a yi hankali sosai duk wani activity da ya dace ya danganci saka ta waye kar wanda ya je ya yi damun na ta faɗa muku kar ku saka ko da kun ga misali na yi bidiyo na saka kuɗi a cikin manin hakan ba wai na baka dama ne na ce ka je ka saka ba ba na baka dama ne na ce ka je ka saka ba saboda haka a kiyaye Allah ya samu dace